نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya a shek imamul bukhari rahmatullahi alai littafin al'adabul mufrad wanda ke wannan littafi kamar yadda kuka sani littafi ne wani duniya ta karbe shi a ana karatun shi cikin duniya ko'ina saboda haka littafi ne mai tukan mahimmanci kwaye da gaske wanda yana karantar da abin da ya shahi wato mu'amala ya ka ce mu'amala abin da ya shahi tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da mutum tsakanin mutum dabbobin shi to shi ne sake ce al'adab ko al'adabul mufrad mun yi karatu ha inda muka karanta hadisi na 633 630 daidai yau za mu tashi 631 insha Allah shafi 233 Imam al-Bukhari yayi babi sai dai abubuwan zai faɗa cikin babin suna da yawa kwarai da gaske amma karatunmu da ya gabata ya karanto mana addu'o'in da magabata suke yi daga ciki akwai addu'at Abdullahi bin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda ya karanta addu'o'in da yake yi Allah ya shigar da shi sabilal salam islam kuma wanajjina min az-zulumat ila an-nur wasrif anna al-fawahish wasrif fawahisha ma zahara minha wa batana وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت تواب رحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا wannan sha karatun da muka tsaya wancan sati yau kuma za mu tashi hadisi na gaba yace haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana an sabitin kala kana anasun idza da ali ya kulu. Anas an Malik Allah ya ƙara masa yadda ya kasance idan yana addu'a ga ɗan uwansa yana cewa Ja'alallahu alaihi salata qaumin abararin laysu bi zalama wala fujjarin Allah ya sanya addu'a mutane masu ɗa'a wato akan kawa ya kaiwa ne wayanda ba azzalumai ba kuma ba fajirai ba ya ƙumunan laila wa ya sumunan nahar suna ƙiyaman laila kuma suna azumin rana ma'ana Allah ya baka sa addu'arsu wannan shi ma hadisi mun karanta shi haddasana ibnu numairin qala haddasana abul abul yaman qala haddasana isma'il ibnu abi khalid qala sami'tu amr ibn hurayf yaqulu zahabat bi ummi shi amr ibnu hurayf yace mamata ta tahi da ni ilan nabi sallallahu alaihi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa masaha ala ra'si sai manzon Allah ya shahi kaina wada ali bil rizqi manzon Allah ya min addu'a Allah ya bani arziki kaga shi wannan sahabin wato ya kiyaye yana da wayo ne mama ta dauke ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya musu addu'a shafi kan sai masa addu'a ya Allah ka bashi arziki to kaga babu mamaki dan an samu wannan sahabin yayi arziki saboda addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah Musa yawa mutum addu'a yayi arziki to bale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an samu annabi yawa wasu mutane addu'a sun yi arziki kamar Anas dan Malik shi kai ne Allah ya mai Allah ya mai arziki sanadiyar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka yawaita arzikin Anas ka ba shi shekaru masu yawa kuma ka tsawaita rayuwa ta yi kuma ka wa ɗaya ne albarka kaga wannan sahabin shi ma yana yaro tsohuwa ta kai shi wajen wanzan Allah ya mai addu'a annabi ya mai addu'a kun gani wannan ya zama sunna cewa zamanin manzan Allah ya aka iya aka kai su annabi musu addu'a ya musu abinda suna tanada amma mu sani ba yanzu akwai wannan damar a yaro a kai malamin shiya limamin juma'a na wannan unguwa ko na wannan gari ya yi mai hudu ba kasan suna cewa hudu ba ku za mu kai shi a mai hudu ba a mai kiran sallah a mai ikama a sa mai da binu ga baki Eh? akwai daga cikin malamai wayanda suke ganin cewa manzon Allah shi da wannan matsayin wannan ana neman albarka gare shi shi kadai za a ɗauka yaro takanas daga gidan uwa ta ana aihuwa ta a kai ma'anar sallam ya mai duk abin da ya kamata a yi mai amma wani malami ko wani limami na unguwa bai da wannan damar sanan ta haniki da aka ce ana wa yaro a sistema da biyu a sami gabaki to malamai suna ganin annabi da yadda wannan matsayin kai baka da wannan damar ka samu yaro yawonka cikin baki ne duk da yake wasu malamai suna ganin cewa wannan ba illa ba ne don wani yayi yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tsakanin da Allah wasu malamai suna gan cewa annabi da ya da wannan damar amma shi kiran sallah ana yi amma banda iqama kiran sallar eh za a yi banda iqama amma haga wasu duka suke sai a yi kiran sallah a yi iqama to sunna ta sana da hadisi guda ya inganta na kiran sallah amma banda iqama sai eh, an wa yaro kiran sallah shikenan sauraka wannan shi yaron da wayon shi ko da aka shi wajen manzan Allah sallam annabi ya mai addu'a Allah ya bashi arziki Allah ya samu dace حدثنا musa قال حدثنا عمر بن عبد الله الرومي قال أخبرني أبي عن أنس بن مالك قال ila lahu an ce mashi anas dan malik inna ikhwanaka atauka min al-basra yan uwanka sun zo maka da kasar basra kasar iraki kenan kasar iraki wa huwa yawma idhin bizawiya a lokacin shi Anas bin Malik yana can wani wuri da ya keɓance wata kwana da ya aje kai ne yana bauta Allah wurin sun zo maka lita da uwallaha lahum don kai musu addu'a ƙala sai ana zai ce Allahumma gafir lana warhamna ya Allah kai muna gafara kai muna rahama wa atina duniya, dunya hasana kuma ka bamu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana kuma ka bamu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar kuma kai muna kariya daga azabu wuta yace fastazaduhu suka nemi sai ya ƙara musu wata addu'a bayan wagga faƙala mislaha sai sake irin wagga addu'a faƙala sai Anas ce in utitum haza idan aka baku wannan abin da na roƙa muku in har aka baku to uti faqad utitum khairad dunya wal akhirah hakika an baku alheri duniya da lahira don kadi ka dibi wagga addu'a da kuwa gani su abin sun kaso a musu addu'a ta hewa ƙarfi sun so ko kaka don ya ce Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga su sun doka wadda addu'a kamar kaɗanta ba ta da yawa alhali addu'a ce wadda an mai girma kwaye da gaske musamman ga bakin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik kaga wannan ya gwada cewa magabata sukan zo daga kauye su iske mutum su yi musu addu'a alawa ne mun zo kai muna addu'a saboda kai kan ga annabi kai zama tare da shi kai mai hidima shekara goma saboda ka don Allah kai mana addu'a daga kauye suka taso da musu isko shi to na farko sai annabi sai Anas Amali ya fara Allahumma ghafir lana Allah gafarta mana warhamna kuma Allah ka mana rahama kaga wannan addu'a ba ta sannan ana ya ƙara ƙara wata cewa atina fid dunya hasana kuma ka bamu kyakkyawa a duniya malamai suka ce idan duniya ga tayi kyau to baka da matsala kyakkyawa a duniya shine Allah ya baka lahiya Allah ya baka wadata Allah ya baka ruhin asiri da sutura duk wata bukata ka samu gaba kana iya ganin bayanta kaga mutum ya samu mai ya samu kyakkyawa a duniya kaga in ka diba kyakkyawa a duniya abuna wanda yake yana da alaka da mutum ya samu kan yana bin addini yadda ya kamata Allah bai sa ka zama ɓataccen mutum ba Allah bai sa ka zama ɗan bidi'a ba Allah bai sa ka zama mushriki ba kaga duniya ka ta yi kyau sannan gurguru kana da abin da ka ci gidanka kara abin larura za ka yi gidanka ka ka samu kyakkyawa a duniya ke wa fil akhirati hasana a lahira ka samu kyakkyawa shi kuma ka samu aljanna domin sun ce hasanatul akhirah ita ce aljanna Allah ya baka kyakkyawan abu a lahira ne ya baka aljanna duk abin da ne ya bayan aljanna Ka ga ga addu'a dai musu yayi addu'a mai kyau amma su yana yi wakila abin suke so ya ce musu ya Allah waɗanda mutane su zo daga basara Allah ka ba su arziki Allah ka ba su gidaje Allah ka ba su gonaki su haka suka dini ya ce musu sai musu bakan da mai addu'a nan roƙon gafara daga cikin abin da ka sa addu'a hilahiyalo don yin kara zunubi yana yi wa ‘yan kai addu'a sai ‘yan hawa kanka yawa zunubin ka tuku sai zan bukata ka ba samun shiga in ka roƙi Allah shi maka rahama tausayin da Allah zai ma in ya kallo ka ya tausaya maka shi ya sa addu'a ka samu shiga lahiyar. shi yasa ana zai fara da Allahumma ghfir lana warhamna sai ce wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar suka zo muna son da Allah ƙara muna don mun ga addu'a ta zama ya gajeruwa don ina fatan mun gane magana Dan so dama wani sai yake an haka mu addu'a ai ta yi ai ta yi ai ta yi kana ganin wasu ɗan ka ta yi sai an sa wajen malami goma sun yi addu'a wanga malami shi addu'a ya gama sa wani wanga yi addu'a ya gama sa wani wanga yi addu'a ya sa gama da sa wani bai san lokacin da mutum guda ya miƙe yana addu'a ba saura suna cewa amin duk bakin su guda duk addu'a da suke dama da mai addu'a da mai cewa amin duk addu'a duk bakin su guda addu'a da suke kina idan aka samu mutum guda na addu'a mutum guda cewa amin to mutum biyu na ka addu'a Allah ta'ala da ya kawo kissar annabi Musa da Harun suna addu'a rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annabi musa na rabbana annabi haruna ya cewa amin annabi musa na rabbana annabi haruna ya cewa amin a ƙarshe sai Allah ya ce kad ujibat da'awatukuma haƙiƙa an sha addu'a ku kage mutum guda ya addu'a mutum guda ya ce amin amma haka sai Allah ya ce a an sha addu'a ku saboda mai yin addu'a da mai cewa amin duk addu'ar su kai kana ganin ana ana sarge wasu abubuwa da ba su da abin nan yan to ɗaura aure wasu sun ɗauka shari'in da fiye addu'a uku yanzu kaga an samu wayewa da an yi addu'a ba shi ke da an samu malami guda ya addu'a shi ke sai a wace kuma gaskiya ba don wasu na ganin cewa ya an kai addu'a guda to ya giya guda ta ɗaru ke ya kuma addu'a ta biyu ya giya aure guda biyu ya an kai addu'a uku to shi ke wata rana mun ta yi wani ɗaura aure sai an ka sami in addu'a ta biyu sai ce a cika da fatiha sai wani malami ce a'a a'a ba kai can ba <laughs> addu'a ta ƙarshe ita ka rufe da fatiha gare ta saboda ƙa'idodi gare su ganin suka yi kamar addu'o'in nan guda uku to in ba su an kai ba to kamar auren wato kamar bai kwallo ba ya giya uku aka suna kwallo gaba ɗaya almuhim wannan duk abubuwa ana ana barin su yanzu haka to saboda yan uwa musulmi rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kan katke da saboda Anas ya ga musu ya ce wallahi wagga addu'a yan aka amsa muku ita an ba ku alherin duniya da lahira don duniya in ta yi kyau baka da matsala lahira in ta yi kyau baka da matsala to faɗa min miya na kuma ka faɗa yanzu babu ya yi sanin komai aka ce mawanda wannan addu'a shi yasa Allah ta'ala da ya kawo maganar aikin alhazai alhaji ya ce mina ya kwana ya ce arfa ya hau ya yi ni dare ya yi ya ce zalifa. ya kwana saya ta tawaye ya to ya jiho shedan ya taho ya yi dawafil ifada ya yi sallar idi to shi na an kace ce daga cewa wanda da aka sanya roƙa ya ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ta'ala sai da zargi wasu mutane ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ta'ala shi daga cikin mutane a kowane ka cewa ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya da bakin sai tsaya sai Allah ya ce ba su da rabo lahira sai ce wa minhum daga cikin su akwai wanda ke cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai ce ulaika lahum nasiyun mimma kasab ce waɗanga masu ga addu'a ta biyun ga kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira suna da wani irin rabo daga su suka aikata addu'a su Allah ya yabe ta kaga in ka diba za ka ga wannan ba ƙaramin alheri ba ne a samu mutum ya kiyaye wannan addu'a kuma gaskiya ba saboda ka wagga bakar da mai addu'a ta yi musu ta game kobi da kobi. kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira babu matsala ke ya Allah kawo iko kiyayewa yace haddathana abu ma'amar qala haddathana abdul waris qala haddathana abu rabi'a sinan qala حدثنا أنس بن مالك قال أخذ النبي ثم غصنا يتي فنفضه falam yantafit manzo Allah sai kuma ya rike wani rehi sai kokari ka kabe shi ita ita kabewa thumma na fada husna da bai sake ka kaba shi falam bi sun mana fara sannan ya sake kakkaɓa ya fantafar sai kakkaɓe ƙala sai annabi ya ce inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yanfudnal khataya lalle cewa subhanallahi walhamdulillah yana kakkaɓe zunubai kamatan fudu shajaratu waraqaha kamar yadda itaciya take kakkaɓe kunnuwanta cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah kaga bai da wallahu akbar sai ya tsaya da bakin nan yace faɗin wayannan kalmomi suna ta kai mutum zunubai ne kamar yadda itaciya ta kunnuwan ta zube kasa inda in muka ribi wannan hadisin manzo Allah ya da method na karanta suwa dai ya jawo hankalin sai da ya samu ne rehin itti kama a sai ɗan itan rum haka ya kakaɓa haka sabai suna kallo ba sun sirrin da ya sayi haka nan ya kuma ya kakaɓa bai sai na ƙarshe ya kakaɓe gaba ɗaya zube ƙasa sai ce musu cewa su bihanan lai da walhamdulillah da kuma la ilaha illallah suna zubar da zunubban mutum suna haka ɗaya mutum zunubai ne kamar yadda itaciya ka zuba kunnuwanta kamar su ga yayi haka practical to kaga in ka diba za ga wannan zikirin wannan tasbihin kuma malamai sun ce a tasbihin kowane ira abu da abin da adda rai da wanda bai da rai cewa subhanallahi wa bihamdihi shi a tasbihin Allah ta'ala ya faɗi ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tunqun tasbihu babu wani abu duniya fatiha tasbihi da gode ma Allah ko mina sai dai ku ba ku iya gane tasbihin ita ina tasbihi ne ba ka sani ba dawaki in suna tasbihin su ba ka sani ba kiya huskiwa an suna tasbihin su ba ka sani ba ba ka kai ka ɗaya ka sani to amma wannan subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi walhamdulillah shi tasbihin ko wani rabu kenan kaga wannan wanga hadisi ya faɗa ta mufarrar kanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wata ruwaya kuma wallahu akbar mun karanta wannan hadisi wani mutum ya zo daga ƙauye bai iya fatiha ba ya musulunta bai iya fatiha ba bai iya fatiha ba sai ya rasulullah ka karantar da ni abin zai isa min ga fatiha nan to shi na malamai suka ce zama ƙauye. yana daga cikin abin da ka sa mutum bai gane addini Zai zo ga mutum ga tasirin zama ƙauye ya mai yawa har yaron da bai iya Fatiya. amma yanzu nan wa'anda a birni har da kahiran da a cikin nan birni su wasu sun iya Fatiya. kwarai don kowa suka tashi sun saba hulɗa da musulmi sai sun iya kuma suna ji wurare daban da ma'ana ta yi sai zan suna iya fatiha da sauransu suka yanzu kansu suna abin sun sani to shi na fi ya rasulullah kan suna amin zai isa min daga daga fatiha sai manzo Allah ya ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eh subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوه الا بالله sai su ya rasu da waɗanda su ne biyar na Allah ne dukansu su ni ina nawa sai mun zalai to karanta rabbi gifirli warhamni wahadini wa'afini warzuqni Haka nawa kenan biyar rabbi gifirli warhamni wahadini wa'afini warzuqni sai yanzu kan yayi waɗanda biyar na Allah ne su ko waɗanda biyar nawa ne saboda aka yanzu zai kama hanya ya ci wanzan Allah ya ce wanga mutum ya samu babban rabo in ya rike abin da an ka bashi kaga ya roki Allah ya gafarta mai Allah shi mai rahama Allah ya shigar da shi Allah ya bashi lahiya kuma Allah ya bashi arziki to faɗa ne waɗanda gawa guda bai in suka samu ga mutum kaga ya riga ya gama da matsala ko yi. rabbi gifirli Allah gafarta min warhamni Allah ka kami rahama ni Allah ka shigar da ni wa afini kuma ka bani lafiya rizqi ka bani arziki haka da zamu sai sami su shike na arga a dauka shi yasa ana son mutum ya wuce wannan addu'a a rayuwa ta saboda akwai alheri kwarai da gaske yati hadathana abu nu'aymin qala hadathana salama qala sami'tu anas an yaqulu naji anas dan malik Allah ya kara masa yadda yana cewa أتت امرأة النبي صلى الله عليه تشكو إليه الحاجة وتما تتازو وجمع الله صلى الله عليه تنا ta zuwa ga قاعد النبي صلى الله عليه أو بعض الحاجة كما تنا كوكين وتساشن وتبقاتة فقال في النبي ألا أدلك على خير من ذلك bazan nuna miki abin da yawan ga alheri ba kina neman ga wasu bukatun na duniya ki samu biyan bukatun su ba za ki bari in nuna miki abin da ya wannan alheri ba sai za Allah ya ce to hallilina Allah salasan wa salasin ko salasin inda mana miki. ki hailala ki ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wurin kwanan ki so to 30 sai yace wa tusabbihina salatan wa salasin sai ki tasbihi ga Allah subhanallahi subhanallahi 33 wa tahmadina arba'an wa talatin sai ki hamdala ga Allah ki ce alhamdulillah 34 fatilka mi'a khairun min ad-dunya wa fiha manzo Allah yace waɗannan guda 100 33 33 34 100 kenan manzo Allah yace sun hi duniya da abinda a cikin ta wallahi wurin kwana daga cikin azkarun naumi dama su la dubban shiga kwana sun yi hamsin kwanta kai kwana ɗai sun daga yin arwalla har zuwa mutum ya tuwa ta kaɓe shi hida ta yi ko da yanzu an kai ta da kwanci gehen dama da karanta ƙula'uzai da amanar rasulu da ayatul kusi abubuwan da akwai na shiga kwana sun kai hamsin da wani abu saboda ka annabi ya ce in kina sun bukatar kita biya in za shi kwanci kwa shi karanta da 33 ki ce la ilaha illallah 33 ki ce alhamdulillahi 34 dari ke nan mai bugun littafi ya ɗanyi kure kaɗan don salatan wasu talatin ne kuma ta isa talatin da uku sai talatin da kawai talatin ki la ilaha illa talatin subhanallahi 30 alhamdulillahi 34 dari kenan to manzo Allah yace khairun min ad-dunya wa ma fiha sun hi duniya da abinda a cikin ta idan aka ce duniya da abinda a cikin ta ana nihin duk abinda annan na duniya ga daga gari tun daga motoci zuwa ga kudade zuwa ga gidaje zuwa ga abubuwan ci na jin daɗi suna ka magana duniya to abinda Allah zai baka ya hidu wa'anta kamar raka asalin fajiri da ake yi kafin salar raka raka'an nan biyu manzon Allah ya ce khairun min ad-dunya wa fiha abinda Allah zai ba gare su ya yi duniya da abinda a cikin ta raka'an nan biyu da ana yi cikin sauki an gama to khairun min ad-dunya wa fiha amma wani har yanzu ya kasa garin ya kace khairun min ad-dunya wa fiha yanzu duniya ga zara aka cika da mota goma ganin ka komi Allah ya yi ma da an ce kana da miliyan goma ganin ka sai yanzu alhamdulillah babu talauci a ce kana da gida goma sai ka ji baka da matsala muna ya kara mu ce ba miliyan goma ba yanzu mu ce kana da triliyan goma sai ta shi na yanzu baya baya yayi baya baya ga talauci ko ka haka dan nan an ka dan ma to yanzu duk abinda a cikin duniya gaba daya tara ba ba wa gaba tigiliyan goma aka magana ba duk kudaden duniya gaba daya na Najeriya da na Amerika da na kowace kasa tara maka naka na karanta waɗanda azkar din duniya ne amma waɗanda bayanai da aka ba suwa shi wani gani yake kai har yanzu dai gaskiya shi ne wallahi da zai gani kasa ya yi mai duk abin da bai gani ba kasan mutane su kasan na bada labarin malam mai malam wani balarabe na ya gayyaci yara ne wurin cin abinci gida ne da ya gayyace su aka gama cin abinci aka ci komi duk abin da aka ci an ci bayan an gama ci za a yi tuwa sai zai su sai su sai ya hidda ƙwa'ani da ƙwa'ani sabo ga cek na miliyan guda kuwa ya ɗauki guda shi mutum guda da aka kawo gare sai ce wallahi da yana 'yan bukatu shi da wallahi da ya haifan a bayan miliyan guda bisa ƙwa'ani aka bayan miliyan guda ya ƙara gaba ya wucewa shi ma na biyu ya taho ya ce wala tsohuwa ta yabbatar lahiya saboda ka shi a bayan miliyan guda na sun hime sai ya taya abin gani sai ya mata magani ya ji miliyan ɗin guda ya ƙara gaba sai aka kawo ga wani duk wanda aka kawo gari sai ya ce shi gaskiya a dai bayan miliyan guda to shi wanda aka kawo gari sai to shi gaskiya uwa ta mai wasiti cewa duk inda ya ƙur'ani kai bashi saboda shi dai gaskiya ya ɗauki ƙur'anin nan ya bar miliyan guda ɗin nan gaskiya ya da su a baya ƙur'anin sai ko an ga baya ƙur'ani sai ka yarda ƙur'ani ce isa eh, shi ke sai aka bar cek na miliyan guda sai ya tafi ina buɗewa shin ƙur'ani sai ga cek na miliyan goma <laughs> aka ba ta daga takarda rubutatta mai gina ya yi wasu cewa a bashi wasu kuɗi masu nauyi bayan yaron wasiya kaga in ka diba mutane sun yi dan wani a ce qur'ani wanga qur'anin 2000 ko 1500 ai goma ka an shi miliyan guda na sai ka so qur'ani guda 100 ma sai ka sai ka wasa guda mutane sun yi gane ma abin da a kasa shi sun sani zahiri ko ba haka saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi ita lahira al'amarin ta ban mamaki daga amma wallahi ma sai ganda mutum ya mutu na gane haka ya ayyukan da mutum ka yi na alheri bai gane wani sauran da ya mutu domin kana ganin sayid na ali da ya ce ta ya wa'azi ya ce ku ba mu labari ya ku mutanen ta ku ba mu labarin mu yi labarin mu za mu haɗa mu gidajen ku da kun ka bari wallahi wasu sun shiga wadda ba ku ba sannan kudin da kun ka bari baya wallahi an rabe su sannan matan ku sun auri wasu to yanzu kun ji labarin duniya to ku ba mu labarin ku mi ya mi mi an labarin ku sai inda kuke wanda ta sai yana zuwa ta to ya zaka ya zaka magana da su wallahi sun suna ji yace amma inda Allah ne ba su iko su magana da za su faɗa mana cewa mafi alherin gudun shi ne tsoron Allah zama nan mutum ya kwanta nan wurin da shekara ɗari biyar suna kwanci ko dubu ɗaya ko miliyan bai juya ba na ranci da Allah sai tsoron Allah ka samu sai kwanci ya kwanta lahiya mabibicin gudun shi ne tsoron Allah amma su mutane duk in suka tai wannan bai kawo da su kowa wannan bai shiga cikin kai da shidiya za a iya samu wani abu kana ganin mutum ko cikin makabarta yake mai ba shi dubu goma ya kira shi bai iya hankuli ta cikin makabarta ya ka ɗauka wayan sai ga ya kuma gehe yana magana saboda mai ba shi kuɗi ya kira shi saboda ka yan uwa musulmi abinda aka so ga rayuwa sun ya zanka ba wani bangare na lahira mahimmanci da yana cikin ana samun lada mutum ya dan bahi muhimmanci kan mutum ya zana ya noce cikin duniya duka gaba ɗaya don duniya ba ta tabbas wallahi ba Sun walaƙanci gare ta sai zan suna mutane walaƙanci. in mai bibiyar ta ya san walaƙanci gare ta wallahi a ga mutum na ji da kuɗi tare da shi sai a waye gari yana fitar kuɗin babu wallahi malam mun san wasu mutane wallahi ko bisa hanya ɗaya ya ƙarfin miliyan goma bisa hanya ɗaya game da shi wallahi ya ƙarfin miliyan goma ko ya ce ka ce wurin wani ya baka miliyan guda amma yau an waye gari irin wayannan mutanen ko sun zama abin taimaka ma in ka keɓe da shi ka baya dubu biyu wallahi yana so yana godiya kaga duniya ta ni na ga wani wanda a cikin gida ne mai yalwa wallahi sai suwa da sun samu ɗan ƙaramin gida ya shiga da sai da wancan ya sai sai ba duniya ta ba amma gidan lahira ba a baka an shi ba Allah ya ba mu ikon gadi ya ce wa ƙalar nabi yusuf sama manzo Allah ya ce man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara mi'atan khairun lahu min ashirin ƙabini utiƙuha wa sab'i barnatin yanharuha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yace la ilaha illa sau 100 yace subhanallahi sau Ya yace Allahu akbar sau Ya yahi alheri gare shi bisa ga ya yanta bayi guda goma yace ka suwaya so bayi ya yanta su mu'minai mutum goma to ladda Allah zai bayi ta waɗannan azkar din tahi tahi wacce sannan ya hilala bisa ga ya saura umai guda bakwai di yanke su gaba naman saboda Allah da Allah zai ba wanga mutum wanda ya tasbihi ɗari yayi yayi la ilaha illa ɗari yayi kabbara ɗari manzo Allah ya ce abinda Allah zai bashi wallahi duk yayi Ta kaga wannan al'amari na gaibi shi yasa muna mitin dazu ko jiya wani yace ita lada dan ba a ganin ta inda ana ganinta da wallahi gogobe mutane sai ya yawa da ana ce kowa yana ganin yadda aka sami cikin account ne. da wallahi duk zaman gane muka yi masallacin ko dukan mu ko ba gaskiya ba mun yi sallah wani masallaci cikin cikin Niger al'ada mai gina masallacin nan wata rana ɗaya sai ya ce duk wanda a gaba ya bashi makka sama ga mutum arba'in suna yansu ɗaya za a ɗauka bai haɗin kowace rana ta haka ɗaya wata rana da asuba sai ya sai da duk wanda asuban gaba ya shirya bana makka zaina babu ko cikinka to yan diba kullun sahun gaba cike yake kullun sahun gaba cike yake sannan ko Kano akwai wani mutum shi ma iya ya tahir Zakatai da suba da asuba ana sallame sallah sai to a rihe masallaci zuwa ɗaya kai ce ɗauko ko ya ɗauko buhuna kuɗi ya tuyo zube duk wanda a cikin masallaci sai a bashi zuwa ɗaya kai a ruhe ba a sanin wacce ga ta su ko waɗannan masallatai kullun cike suke kullun saboda mi saboda ana tsammanin wani abu ya biyo baya to kaga ita ko duniya ta haka manzo Allah sai da ya hudu yace wallahi inda munafikai sun san in suka so sallar isha'i ana samu wani kashi mai matsi wallahi da sun ce sallar isha'i ko arjin gindina amma sai Allah ya boye abun ba a gani sai dai ka to saboda Allah ka to kai hukuma gida abinda Allah ya baka shi dai sani saboda ƴan uwa musulmi duk waɗanda abubuwa ana son mutum ya kama jiki ne wurin yinsu kasan zamanin manzo Allah akwai wanda ya hijira daga Makka zuwa wani saboda mace wata mata da aka ce ma Ummu ya bi ɗaya tun tana Makka sai to wallahi wani ni hijira zan yi inda manzo Allah zan kowa Madina in kana son auren mu da kai to ka cin min can mu haɗe ta ya ku shirya kaya ne ya isko ta can kuma aka yi auren sai manzo Allah ya ce fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah yace duk wanda ya hijira saboda Allah da manzo zuwa ga Allah da manzo to hijira tana zuwa zuwa ga Allah da manzo duk wanda ya hijira don wata duniya ya same ta kila akwai wani abu wanda zai ba hijira can sai ya taimaka Madina ya kai isko shi a bishe shi shi ɗaya kai shi da kuma wanda mata ya biya ya ci masa sai ya aure ta to hijira tana zuwa ga abin da ya hijira saboda shi koko yau sai a riwa mina ya kawo shi madina Allah da manzo ya kawo shi koko ne da <laughs> shi na malamai suka ce ɓangaren niyya niyya ta kasu kashi biyahwa ayyuka na addini niyoyinsu guda biyar na akwai niyyar da an kai don Allah zalla akwai niyyar da ɗari ɗari ba don Allah an kai ta ba akwai niyyar da an kai saboda Allah saboda wani amma saboda Allah ya yawa akwai niyyar da an kai saboda Allah saboda wani amma saboda wani ta yawa sannan akwai niyyar da an kai hamsin hamsin ya yi saboda Allah ya yi don ya samu kujerar makka abin da ya kawo latin sallah ya yi saboda Allah da shi ya suta kuma ya dafa sabkudan in za a samu kujera shi ma ya samu ko in za a rabon wani abu shi ma a raba da shi wata rana muna bakin gada can family house muna sallah can kawai sai ga wani honorable wani kansila ya kawo dubu hamsin ya ce ga yawa masallaci kusan masallacin bai da yawa kwaye na bakin na masallacin sojoji ya ce sau ladan soja na liman soja na sai an ka samu masallacin sojoji na bakin gada daga shi sai ruwa honorable ya to ya kawo dubu hamsin ya ce ga yana araba wani kansila na na wannan shi a lokacin sai liman ya ce a ta abin mutane sai ce naira dubu sai ba sai haru hannun dama naira dubu naira dubu naira dubu naira dubu sai da an kai karshen masallaci sai ce liman to yanzu kowa ya samu tsasurarci sake bi <laughs> sai yabba liman sai kuma yabba sahu na farko sahu na biyu ina ganin ya ta ya dawo na na biyu naman ce yadda amma ni dai ina nan lokacin ko ba gaskiya ba da an kai bi na biyu ko na uku sai kudin sun haƙari tsakiya sai limin su zawo kai zama <laughs> shi abin da limai ya ce to wanda a saman farko shi aka fara saboda haka wanda a ƙarshe in bai samu ba shi ke da yi hankali haka yana la'arama kuma haka na an kai wasu sun yi wasu samu saboda wanda a tuhon gaba to idan ya zan mutum na zuwa tuhon gaba saboda ya san akwai wani abin ka biwa baya sai yanzu saboda su suka farawa shi ɗaya sai zuwa tuhon gaba to kaga an samu matsala jama'a ina fatan mun gane magana Allah yana dibin niyyar mutum da zuciya ta dan mi ka taho to cikin mutane ana samu wanda shi wallahi biyu ya taho Allah ya kawo shi kuma wallahi abin da ya kawo shi kuma ya zan niyoyin biyu hamsin-hamsin ɓangaren Allah bai yawa ba ɓangaren abin duniya bai yawa ba eh? eh in bai samu kundin Allah ya tau rai ne bai ɓaci hamsin-hamsin to shi ne malamai suka ci waɗanda niyoyi guda biyar wa'ai mai Allah ka amsa kaga ita dai wadda an kai don Allah ɗai ka taho ita ta riga ta wuce lahiya lau ko ba haka ba yanzu abin da ya rage wadda an kai saboda Allah saboda wani amma saboda Allah ta yi yawa saba'in cikin ɗari don Allah ka taho talatin na ko kuma ishirin da biyar ka to saboda wani abu ita ma sun kai ta wuce yanzu wadda ta rage wadda aka yi saboda Allah saboda wani amma hamfi hamfi da ita wadda ba a yi don Allah ba kaga an jaye ta ge da wadda aka yi saboda Allah saboda wani amma saboda wani ya yawa saboda wani don abin duniya ka to saba'in da biyar ko saba'in talatin ɗina kai so saboda Allah to wannan ita ma an ka ce a jayi to yanzu ita wadda an kai saboda an saboda amma hamsin to ita an ka ce ita ma jiwa da ta za a yi wasu ka ce a a sawa su za a yi saboda mi saboda daidai su wasu malamai suka yi hushin baki suka ce to abin da za a kula da shi shine za a kula shin farko na ikilasin shi kuma tsakiya ko ƙarshe saboda Allah zan yi abin nan shin farkon shigakka na ka fara saboda Allah tsakiya saboda wani bijiro saboda wani abu ya jiro bijiro koko dai yaya abun yake shine zo kace in ka fara aikin ka saboda Allah ƙarshe sai shedan ya shiga ka canza ka kuma saboda wani abu kuma da shi ka kare to aiki ya lalace sun ka ce a a shi a aikin kware wanda an ka fara saboda Allah shi Allah ka amsa da bakin inda ka tsaya saboda Allah da bakin ladar ka ta riga ta wuce can tsarshi aikin ka ba na kware na sun ka ce a aikin da an ka karshe ne ya zo saboda Allah ka fara aiki ba don Allah ba ba don Allah ba kana ka kayan karshe ce kai jama'a kan aikin banza barin gyara niyyata sai gyara niyya ta yi ya kuma saboda Allah ya da shi ya ƙari aka da shi aikin da Allah ka saboda shi ƙarshe Allah ka bibi kamar rayuwar duniya duk abin da kai duk ne da kai duniya da kai kuma da kai duniya Allah ya bibin ƙarshe da mi ya ƙari saboda hadisin da ya ce so da waɗa adam ka kama hanyar shiga aljanna shi na nan shi ya kama hanyar shiga aljanna lahiya alo normal sai ya kai sura zira'i sura kaɗan ya shige aljanna abin da rage ga azumin bai wuce daga nan zuwa nan ba ya kawo gad ya ciwo daji duk inda an kai to shekara ce 40 ko 50 ai ibara ɗaya kai yau ga ya to karshe wallahi yana gwabcewa ya kama aikin shiga wuta ya faɗa wuta sannan wannan ai kama aikin shiga wuta ya yana kafirci ka kaɗan ya kusan kawo shiga wuta sai aiki ne ya juyi littafi ne ya juyi sai ya kama aikin shiga wuta, sai ya shiga aljanna ba ina fatan mun gane magana aqiba karshe Allah kadibi shi yasa wallahi duk da ne da ga mutun nayi wallahi ya kai kyawun karshe to saboda ka ƴan uwa musulmi niyya mutun ta karshe Allah na dibinta ko ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon yi saboda shi ya mu da riya da jiyarwa da kuma abubuwan da ba don Allah ba a cikin ayyukanmu Ya ce fa'atan nabiyyu nabiyya ma rajulun faqal wani mutum ya zo waje annabi ya ce ya rasulullahi ayyud du'a ya afdal shin wace addu'a ta hifar la ya rasulullah qala yace salillah al'afu wal afiya fi duniya wal akhirah ka roƙi Allah afuwa, rangwami, wal afiya da kariya fi duniya wal akhirah dunya da lahira wanga mutum tambayar da yawa annabi ya rasulullah shi in na samu dama tahi da dare ko in na samu wata dama shin mi ya kamata in roƙi Allah sai ce ka roƙi Allah afuwa wal afiya da kariya idan suna cewa afuwa afiya lahiya amma wafin suna fassara kariya ka roƙi Allah ya yahi maka sannan ka roƙi Allah ya kare ka iya ba kariya ba a yi mawalaƙanci in yi ba kariya bai ma azaba sannan in yi ma afuwa Allah ba zai bari ka ji kunya ba duniya da lahira Sau saboda afuwa da lahiya ko kariya waɗanda su abu mafi bisa abin da ya kamata mutum ya roƙa duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah daga cikin azkarun da manzo Allah kai sai da magace akwai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi din fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma hafizni bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azmatika an ughtala min tahti sai daga cikin azkarun da annabi kai da sahi da magrici sai ka roki Allah Allahumma inni maka Allah min afwa kana ganin ko sallar jana'iza an ka ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'fu anhu Allah ka yahi mai da aka magana domin Allah ya yahi mata shike babu wani abu akwai mutanen da in Allah ya yahi musu hadalihin musu ya doke ya doke ya doke laminin biya musu in Allah ya yahi ma hadalihin wani da ka dauka sai ya biya ba domin akwai wasu mutane waɗanda Allah zai biya mu ba su kan wasu amma kun su sani ba shi yasa aka san mutum yawaita addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya to Allah ka babu ikon gane ba yace summa atahul gad sai shi wani mutum ya sake zuwa iske annabi gobe ba ka ga addu'a da anka bashi ba to gobe kuma sake dawowa fa qala ya nabiyallahi ayyu du'a afdal yace ya annabin Allah wace addu'a ta yi farla qala sai manzan Allah ya ce salillaha al’afuwa wal’afiya afiya duniya dunya ya ce ka roƙi Allah afuwa da, kariya duniya da lahira ya sake maimaita mai addu'ar jiya yace fa iza utita al afiya fi duniya wal faga da aflahta domin kai idan aka baka kariya duniya da lahira to ka tsira da an kare ka duniya da lahira kare ka tsira don saboda ita kariya ya yanka baka ita da abin da haka yin da wanda ba gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wani mugun abu da ka sani za a ba kariya daga shi babban abin za a ba kariya a duniya a kare ka daga talauci da kafirci talauci da kafirci an baka katanga tsakaninka da talauci da kafirci bukatar ga gwargwado kana yi ka da abin za ka ci ka da sutura gwargwado kaga an ba kariya ga talauci sannan an kuma an ba kariya daga shirka da kafirci ba ka yinsu kaga lahiya launa sannan ina kuma lahira an ba kariya daga azabar Allah an ba kariya daga duk wani abun kyama daga azabar kabari duka kariya ta kaso Allah ya baka shi yasa manzo Allah ya ce kai dai ta yi rike ka roki Allah afuwa duniya da lahira amma wani ganin suke to ai wanga ba komai na ba. wani yake a bashi addu'a Allahumma Allahumma rzuqni mil al-ardi wal mil mil as-samawati wal Allah ka bani arziki da zai cika sama da ƙasa ka san wani saboda kaje ne a cewa haka dan adam ya ya alamin cewa shi dai kudi ƙasa ko ba gaskiya ba to shi ko annabi na sanya ba a roƙan maka abin da yi wancan wasan iyaka wanda an ka ba kudi ƙasa ya halaka wallahi mal wani bai gane kuɗi kasa da matsala sai randa an ka bahi naira miliyan ɗari dare ya yi ta waye bai kwana ba kaka amma ga basu ba wallahi mala yanzu wala duk ire-iren mu wanda bai taɓa sanin ya aka samu miliyan goma ba da an bahi miliyan ɗari sai ka ga mutum ya kwana biyu ko uku ya kasa ɗokatin kana ji kana ganin sallar jami'a ana kiran sallah baka iya zuwa kaga an maka hitina eh kuma mutum walki na kai. to amma yanzu in Allah ya ba kariya daga talauci laluwa yan ta take ta dubu ɗari biyar sai Allah ya hori ma yadda za ka yi sai kai mamaki kaka an kai kai duk abin ya same ka in ta ya kama ka zuwa nesa Allah sai ya hori abin za ka na ka ce ka dawo gidanka kila ko ba a imamiyar da nama kila ana sayan karayu a imamiyar su gaskiya ba baka da matsala in in gane in ka gane baka da matsala amma shi dan adam ya yaka su sai kai zan gidan zai gina wa ya hina kowa ehin to yanzu ka Allah ya abanga motar zai hawa ta hita kowa kana yaka su to ubangiji Allah shi muna kariya yace haddathana adamu ibnu abi iyas malami imam al-bukhari qala haddathana shu'ba ya an al an al an abi al-atri an abdullah ibn samiti an abi dharr annabi su makala a habbul kalami ilallahi mafi soyuwan kalami zuwa ga Allah subhanallahi la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadirun la hawla wa la quwwata illa billahi subhanallahi wa bihamdihi yace mafi soyuwan kalami zuwa ga Allah shine mutum yace subhanallahi la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billahi subhanallahi wa bihamdihi kaga waɗanda addu'o'i suna da ƙarfi ana son mutum ya zanka yansu kalami na waɗanda manzo Allah sune mafi mafi soyuwar kalami zuwa ga Allah idan kana yin su Allah ya son ka shi yasa kana ganin wasu wasu matsaloli in mutum ya shiga ka ci wannan masallaci yake zama karfe goma sha ɗai in kana iya yi da hannu ko ka samu ta zuba ka riƙe kai da ta yi kana kana ta yi kana kana ta yi kana kana ta yi ka gani ka yi a zuwa wallahi malam kana haita matsalar shi wani duk matsala ta yi bai da abin zai ce wani ran mata sun hasa mai wuta ya hito ya buro gida to duk wa'annan abubuwa suna daga cikin abubuwan da in mutum ya kama jiki yana roƙo Allah Allah ya sa ciki hadisin da ya kamata mu karanta na ƙarshe yace haddathana as asfaltu ibn muhammad qala haddathana mahdi ibn maimun an al-jurayi an jabr ibn Habibin, an umm kulthum ibnati abi bakr an aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga ummu kulsum da ya sayi na abakar ta ruwaito daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce dakala alayyan nabi sallallahu sallama, ana usalli aisha take cewa manzon Allah ya shigo wurina ina sallah walahu haja manzon Allah ya da wata bukata fa abdatu alayhi sani jinkiri ga sallah ban gama sallah ba balai in ji mi da shi qala sai ce ya aisha yake aisha alaiki bijumal du'a'i na hore ki daga dunkulalla addu'a dunkulewa akai wa jawami'ihi da kuma wasu matattara addu'a addu'ar ta tattara abu da yawa man sarabtu qultu yayin da ni juyo daga sallata ni gama sallah inji Aisha na sallame sai ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah Wa ma jumalul du'a'i shin wace addu'a ta addun qulalla addu'a waje wa mi'u hukumus da agame garin addu'a ƙara sai ce ƙuliki ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu malam lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu malam lam a'lam wa as'alukar jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa a'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rushda wanga ita addu'a Allah addu'a kuma ta duk komai ta faɗi komai an faɗi ba wa abinda ba ba ba ta ba shine Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya ubangiji ya Allah ina roƙonka lalle ni ina roƙonka daga alheri duka ne shi kaga mace alheri duka na duniya da na lahira alherin cingar na waje wanda ka sani da wanda baka sani ba yace ajilihi alheri wanda zai tawa yanzu yanzu wa adi da kuma wanda sai ya dan jinkirta kwana guda ko kwana biyu ko wata guda ko shekara don na roƙi Allah domin akwai alherin da yanzu yanzu ya ka jama'a ko babu akwai alamun kai sai kai mamaki yanzu yanzu gashi ya taho kawai ɗin sai ga ka kama ko kai sai kai mamaki ga kai? to irin wannan alaikan roƙo Allah ya kawo mashi kai yanzu sai ya wuce ka ce kai wallahi ko inda na tsaya ko ba gaskiya ba to ka roƙi Allah irin wannan alheri wanda amma gaggauci da kuma majinkirci yace ma alimtu minhu ma lam alam wanda sai da kuma wanda masani akwai alherin da in ka gane baka san alheri na ba sai daga ba ka cewa kai wallahi ashe abu kaza alheri na to wanda kasan da wanda baka sani ba sannan yayin matsayin Allah daga sharri ko wani iri kaga sharri ko wani iri ko duwan sharri ya shiga cikin dunkule da abin da kai ka sani shari'a da wanda baka sani shari'a ba ka nemi tsarin Allah da shi ajilihi wa azilihi magaggauci da marjin kirki ma alimtu minhu ma lam alam wannan sai da kuma wanda ba sani ba wa as'aluka aljanna to kaga shi kenan yanzu ina roƙonka Allah aljanna da kuma duk abin da ke kusanta ga aljannan nan kuma ina neman tsarin Allah daga wuta eh abin da min qaulin aw amalin na magana ko na aiki duk abin da ke kusanta ga aljanna ko na magana ko na aiki Allah yana son ka wato ina roƙonka wannan abu wa ubi bika minan nari kuma ina neman tsarin ka daga wuta wa ma qarraba ilai da kuma duk abin da ya kusanci ga wutan nan min qaulin aw amalin na magana ko aiki yace wa as'aluka kuma ina roƙonka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi daga duk abin annabi ya roƙe ka rayuwar manzon Allah tun daga aka aiko shi yana Rasulullahi duk abin da ya roƙe ka na roƙe ka shi kaga yanzu ga addu'a ta ga kobi addu'a in manzon Allah ba su da ba Allah ɗaya sai iyakar su da wanda ya boye shi annabi kai ne cikin sujada da wanda ya bayyane da wanda ya sama mumbari da wanda ya gida ne da wanda ya masallaci da wanda ya wurin yaƙi duka addu'o inda manzon Allah ya roƙa Allah na roƙe ka su kaga addu'a ta girma kenan sannan kuma ina neman ina ka daga duk abin da manzon Allah ya neman ka daga gare shi kaga an gama komai wa ma qadaita li min qada'in faj'al huru shida. sannan duk abin da ka hukunta min na wani hukunci to ka sanya karshe ne zan shari'a don hukunci Allah ka yi mini ka sa karshe zan shari'a wannan hadisi akwai karatu ciki da yawa amma da yake nan za mu kwana mutane su sani cewa mutum ya iski masu shi na sallah babu laihi shi magana ga abin da ya kawo shi mai ahalar ya ce idan mutum na sallah sai ya ji wani mutum na magana yana magana mai muhimmanci to babu laihi ka ɗan saurara kaɗan don ka ji miye ka wata jima ina fata hakan na sannan bayan haka matakka in ka shiga ɗaki ka iska tana sallah kila abin da kake da bukata da shi yanzu yanzu na kana ta ana jiran ka akwai makullin mota ita ɗin sa'in da yake ko akwai wasu kuɗi da ka bata ajiya kana son a baka su yanzu aka son su ga za ka bar sallah kana faɗa abin da ya kawo ka zanta jiya dan ɗan gaggauta ko ko ba a faɗi to Allah ya sa mu dace da yake akwai karatu da yawa cikin wannan hadisin da sai wani sati da Allah ya haɗa ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you. الله